bayi ne daga cikin bayi na Allah mu kenan mata su ma bayi ne daga cikin bayi na Allah halitta ce daga cikin halittu wanda Allah subhanahu wata'ala ya ban ƙasa na sha gaya mana cewa mu da su ba ɗaya ba ne duk wanda zai ruɗe ki duk wanda zai roƙi ƙwaƙwalwarki ya haukatar da ƙwaƙwalwarki ya ce mai ke da namiji ɗaya kuke ba gaskiya ba ne Allah bai ce ɗaya ba ne akwai bambanci kuma bambancin yana tabbata kuma ana ganin shi a zahiri man arifahu wa jahilahu man jahilahu am saboda irin halayensu da ɗabi'unsu so da yawa sai kaga an yi rashin sun rasa imaninsu gaba ɗaya ya ɗauki shi yasa aka yi babar raddama a cikin littattafan musulunci wanda in kai kaza kai kaza kai kaza ka bar musulunci sai dai ka ƙara jaddada musuluncinka su da yawa mutane sukan ɗauki kishi su mai da shi wata alama ce ta yadda za su samu wani riba a nan duniya ko dai kar mijinta ya ƙara aure ko kuma idan ya ƙara auren kar ya ji daɗin zaman auren ta gida kenan ko kuma ita wanda za ta shigo ta abin da za a zamanto an barranta da na cikin gidan an dawo gare ta ba a malayya aure ma sai ya je wajen uwar gida ya ji ba zai iya ba duk yadda zai ba zai iya ba amma da yana dawo wajen ta zai iya mu'amala aure yana faruwa ko kuma ita uwar gidan ta shiga ta fita sai mai gida ya zo zai sa don aure da matar shi amarya ya kasa a yi a yi ya kasa amma yana zuwa wajen uwar gida kuma sai wannan kullum boto nan, wanda babu wanda zai baki wannan kullum boton sai ya siyar ki ya raba ki da Allah ya raba ki da manzan Allah ya raba ki da dukiyarki idan ma ya tsaya a nan kenan waɗannan masu ba da magani waɗannan masu ba da taimako waɗanda ake kiransu wai malamai waɗanda ake kiran su masu ba da magani ƙarya ne bokaye ne matsafa ne masu shirka da allah ne akwai grade one grade one wanda su dama ba sun kwashe kayansu gaban allah da manzansa in ka zo sai sun gaya maka ba za su ɓoye maka akwai kuma yan 419 suna na a cikin al'umma ana ta rayuwa da su saboda tsabar rashin imanin ki an yi asarar kudin ki an yi asarar kudin ki an yi asarar tarbiyyar da aka baki tsawon shekara goma sha tara tun kina yan shekara ɗaya ake baki nono har kika shiga nursery primary secondary kika je jami'a kika islamiyya duk wannan training din da aka baki an yi asarar shi kin ci mutuncin Allah kin ci mutuncin manzan Allah kin ci mutuncin iyayen kin ci mutuncin kanki ki je wajen boka ya je ya ce ki hada kaza da kaza da kaza da gashin hama take da waye ki hada ki ba mai gidan ki ya ci dan ki samu wannan duniyar wannan kaza wannan duniyar wannan ka samu mun duniyar me a cikin duniyar kin yi asara tur da halinki sannan kuma boka kazami mushriki ki zo neman abin da zaki mallaki mijinki ku duwa ku sauraro na hauka ku ji ku sauraro rashin hankali ku ji wai mijinta take kishi amma ta je ta ɗauki gabanta ta ba boka ƙazami mushriki ya yi saduwan aure da ita ya yi zina da ita don ba saduwan aure ake cewa domin mai kuma kishin mijinta kake duk duniya akwai abin da ake kishi irin wannan mahaukaciya sakarya a ce wai akwai rubutun da za a yi ba inda za a rubutun sai a cinya a cinyan mace za a rubutu a nan zai rubutun ya wanke ke kuma sakare kin buɗe baki kin ɗibi kuɗi kin tafi za a mallake miki mijin kan za a samu miki gaba ɗaya babban asara ce ka zo duniyar nan ka je ma Allah kana kai shirka da shi wallahi duk abin da za ka yi na sako da sauƙi sauƙi ka je wa Allah kana mushriki wallahi za ka samu babban matsala ba karama ba za ki samu babban tasgaro wallahi ku tuba ku rike Allah ku rike manzon Allah ku yi ibada yadda Allah ya ce ku samu aljanna ya fi muku wannan abin da kuke so ku yi na duniya ba komai a cikin shi sai wahala gaskiya nake gaya muku idan kunne ya ji jiki ya tsira